يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka wata ramadan da muke gabatarwa a wannan majalisi mai albarka majalisi na darul hadis babban layi unguwar gandimare gari biyu jihar borno mun samu azumtar kusan rabin ramadan ma'ana an gama hawa yanzu kenan muna daren sha shida ga watan ramadan hijiran annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da uku ta zo daidai da daren sha bakwai ga watan hudu watan april ko abrilu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyu kusan muna nan a cikin suratu yusuf alaihi salam jiya mun tsaya ƙalu in ya surik faƙad saraka akun lahu min qabl fi nafsihi wa lam ولم يبدها له قال أنتم makana wallahu a'lamu bima tasifun kafin mu gina yau akwai abokinmu sha'ibu fili wanda baya jin daɗi shekaran jiya motar hizba ta kai shi gurbi allah sa a yi jinyarsa cikin nasara kuma allah sa ya samu lafiya danginsa da suke wannan jinyar allah ba su lada wannan jinya kamar wali ya kai kwana uku ma ya ce min babansa baya jin daɗi a yi wa babansa addu'a wali yana nan ya jikin dattijo to Allah ƙara masa lafiya Allah ƙara masa lafiya sannan kuma akwai alkawari da muka yi jiya ko wani wanda ya turo tambaya akan abin da yake fama da shi na rashin sha'awa ma'ana ya tsokani aure amma kuma sai ya zanto gabansa baya aiki a wallahi alhamdulillah mutane da yawa su yi ta addu'a Allah saka musu da alkhairi akwai wani tsokaci ma da wani ya bayar wanda shi ma mai magani ne ya bibiye mu online ya ce wani lokaci mutum yana iya samun wannan matsalar amma bai yi aure ba ne matattun mani ne sai ya toshe hanya amma insha Allah ta'ala za ga in an yi aure ya samu iyali to yana iya shi da kanshi da wannan according to the karin haske da wani ya mana shekarar jiya ko jiya ko iya zo ya kama sai ya haɗa ka da shi kuma ya ƙara maka shawarwari wannan mai shi sunan malam adamu eh, amma ba malam adamu da muka zo da shi ba matashi ne shi wancan malam adamu mai iyalai ne shi wannan ko ba wani nasu ba mai iyalai ba akwai iyali mana da mugu da daya to to za mu so mu ce a a amma mun gara ba za ta yi ayin ƙarya zai zama babba kusan tsora kuma in shawarwari da rashin zan ba shi idan ka dubi littafin asalim al baktar na wahid Abdulsalam bali al malamin mutane da aljanu malam ya yi wa wannan bangaren rubutu na musamman na farko ana kiran wannan matsala da arrabu duk da akwai arrabu akwai zuɓul jinsi eh, don akwai arrabu akwai zuɓul jinsi wanda in an ci arrabtu shine an yi ajizar rajul almustawil khilka wa khairul maris an itiyani zaujatu sai an ci arrabtu ɗauri ɗauri shine namiji madaidaici ba wai ya tsufa tsufin ba lafiyayye ba mara lafiya ba kuma mai cikakken halitta ya gaza kusantar iyalinsa wanda shi ne an rabu an ɗaure amma ba wai a ah, paralyze ya buge su malaria ko kaza kawai lafiyar shi lau sai ji ba zai iya kusantar iyalinsa ba amma wani da abdulsalam ba da ya ce in muna son yaya wannan ɗaurin yake dole sai ka san kaifiyatul intisabi awwalan yanayin yadda gaban namiji yake miƙewa sai ka san wannan tukunan. sai ce fisiologiyatul amaliya aljinsiya inda rajul ma'ana hanyoyin da ake samun sha'awa na iya biyan bukata jikin namiji min al-ma'lum anna qadibar rajul sananne ne lalle alkalamin namiji qadib alkalami ma'ana gaban shi qit'atun min lahmin maqaqiyyin asalin alqalamin namiji wani yanki ne min lahmin na tsoka ba kashi a ciki matsatsi ma'ana abu ne ana iya gansa yadda kasar roba a lokacin da ba shi da kuzari iza bukha fihi dam in tasaba idan jini ya ɗuru ciki akwai wani irin jini in ya ɗuru ciki da wasu suna a sinadarai sai ya miƙe saboda haka lokacin da alƙalamin namiji ya miƙe jini ne ya ɗuru a ciki in ya rasa wannan jini jinin bai ɗuru ba ba zai miƙe ba wa idza raja'a dam irtaqa idan jinin ya janye ya koma sai gaban ya sake wannan ne. kawai abin da ya rage daga ina jinin yake zuwa amma jinin da ya shigo gaban sai ya miƙe in ya koma sai ya kwanta me yi waka kaka kunne daga ina jinin yake zuwa to za ka je amaliyatul intisab tamurru bi marahilin salasin wahid abdulsalam bali yace mun taba sauke tsarin batta nan karatu biyu amma ya kai shekara goma malam ya ce aikin matakan da kafin gaban namiji ya miƙe sai an yi matakai uku to wani yana da matsala a uku nan a mataki ko na farko to in akwai matsala na farko na biyu ba zai faru ba ba na sana na uku wani ba zai samu matsala a mataki na farko ba sai a na wani ba zai samu a na biyu ba sai a na uku wannan kenan to shine kenan hanyoyin da ake bi gaban namiji miƙe to sai an samu matakai uku na farko inda hudusul isaratul jinsiyyati lirrajul تقوم الخصية بإفراز هرمونات تصبها في الدم حتى يصل الهرمون إلى جلد الرأس Wai yashilu al-jism bima yuhibbu at-tayyar al-kahrubani yayin da Allah ya kaddara namiji ana son sha'awar sa ya tashi farkon abin da zai aiki al-khusya maraina marainansa zai fitar da wasu kwayoyin halitta sai ta watsa a cikin jini jinin nan kuma da yake gudana a jijiya zai kai waɗannan kwayoyin zuwa fatar kan mai shi wanda ya ɗebo daga maraina ɗin sai tafi da shi zuwa ga fatar kan mai shi yana zuwa fatar kan shi wa ya shinu jisu bi ma shi yuhu tayyar alkaro ba kawai sai ya wuya da ɗin jikin mai shi yadda ake wuya da ɗin wutar lantarki ya duk jikinsa sai da yir haka ya riga yi wuyarin ɗin jikinsa matakin farko mataki na biyu tasulul isaratul jinsiya ila al-markaz al bi zalika fil idan yayi wuyarin to wannan wuyarin zai tasiri da wayannan sinadaran cikin kwakwalwar ɗan adam a kwakwalwar ɗan adam a za ka ga kowane gaba a jikinka yana da ofishinsa yana da saƙinsa yadda yanzu misali da mota gilas ya ƙi ɗaguwa ko ya ƙi saukuwa ko wani wuta ko me in ka je wajen lafiya a zai bi ko ba haka ba idan fuse da ya samu matsala ana cewa ana sa ya tsinke ana gyara shi ana sa zai samu to wannan zai tafi asalin inda fuse din ta da sha'awa yake a kwakwalwa kwakwalwa wannan tana ta da sha'awar nan miji sa ya miƙe yana da ofishinsa yana da fuse ɗinsa kun fahimci wannan bayanin to sai kai tsaye ya kai sako zuwa ga wannan fuse ɗin wanda yake cikin kwakwalwar ɗan adam sai na uku fa ya ƙoma markazul isaratul jinsiyya fil sai wannan ofishi wacce take kula da ɓangaren sha'awa ga ɗan adam to sai ta tsayu bi irsali isharatin sari'a sai ta tura saƙo na gaggawa ila markazin asabit tanasuliya fil umudil fikri asul sai ta tura sako na gagga don akwai wuyari jijiyoyi ne kawai suka yi wuyari a gadon bayan dan adam spinal cord ɗinsa shi duk wanda ya samu matsalar spinal cord za ka shi shi da sha'awa a wannan spinal cord ɗinsa wato daga wuyar mutum in kana kallon su daga wuya zuwa kwankwaso zan ga wani kashi dogo kamar kaca wanda za ka nara wai an san tsara tsakiya ko wani zare siriri to wannan zare shi ne laka shi ne spinal cord to wannan kashi na bayan mutum dogon nan malaman haikalul azmi su kelatar sun suna kiransa a modul fikiri kawai tsakankanin su ne akwai kasuwan da ake kira al-uskusiya amma wannan kashi na dogo na bayan shine umudul fikri to wannan umudul fikri da kuke gani yana da tasiri kwarai da gaske wajen tada sha'awar namiji da fitar da kwayoyin halitta na aifuwa shi yasa Allah yake fada a cikin suratul Tariq falyanzur al-insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi sulbin shine wannan tsatso wannan spinal wannan kashin bayan a ciki Allah ke fitar da sinadaran haihuwa sulbi namiji shi ana yake zuwa kwayan halitta komai na ɗa namiji a wannan kashin baya yake zuwa mace ce shi ne a tara'ib a karan karnarsa nan kirjinta to idan wannan jijiyar ya tura sako kai tsaye zuwa ga wannan babban cibiya na sha'awa tsantsa da yake kashin gadon baya to inda zalika yi na yanfati husimamun kana mukhlasan a kashin gadon bayan spinal cord din can tsakiya akwai wani abu kamar tukunya a rufe a rufe yake shi wannan abun da yake nan kamar tukunya a rufe nan wani jini ne mai kauri yadda zan mani yana da kauri yana tunkuɗan gaba to wani jini ne mai kauri yake cikin wannan wurin wannan jinin shi yake miƙar da gaban mutum ba wai jinin da yake gudana a jikinsa yau da gobe ba a rufe yake wannan cibiya na kwakwalwa tana tura masa sabon cewa ga sha'awa ya taso to shi kenan yan sai ya budu wannan wani abu kamar tukunya wanda yake dauke da wannan jinin fatasilu dima'u sai jini ya riga gudana akwai hanyar da na musamman da Allah ya mishi akwai bututu da aka yi sai tafi mutaddafika yana tunkuɗa juna yana da kauri fil a'ba'i tanasuliyya ya bi gaɓoɓin da aka yi jijiyoyin da aka yi na tafiyar da ƙwayoyin halitta mutajatan ila al sai wannan jinin ta fuskanci alƙalamin namiji gaban sa tana zuwa da wannan jinin wato sabbu fi intima sai jinin ya duru a gaban namijin fayanta su sai gaban ya miki don ɗazu ai na ta muku jini ne ke ɗoruwa ko to yanzu ku ji daga jini daga ina ke samun jini shi ko jinin daga ina ke karɓar sabuwa. to in akwai matsala a kwakwalwar wannan ciwon yana da matsala ka ba za a tura sako ba ballantana jini to jama'a haka gaban ɗa namiji yake gani duk da yau muna ɓangaren ɗin ne ba ma ɓangaren haihuwa shi ɓangaren haihuwa kuma akwai inda ƙwayoyinsa suke zuwa cells shi wani ba layin mu ba ne to mun ji wannan bayanin yanzu kenan a takaice yayi gaban namiji yake miƙewa mataki uku na za ta yi kai fa ya hadusun rabtu inda rajul to ya ake samun matsalar namiji ya kasa kusantar iyalinsa akwai wanda aljanu ne akwai wanda sihiri ne akwai wanda kuma rashin lafiya ne mala yace yana yi mana bayani wanda matsala ne na aljanu ko sihiri ya tamarkazu shaytanu sihiri في مخ الرجل وبالتحديد في مركز الإثارة الجنسية الذي يرسل ilal إلى الأعضاء التناسلية ثم يترك الاعضاء التناسلية تعمل طبيعيا فإذا اقترب الإنسان من زوجته وأراد منها المعاشرة عطل الشيطان مركز مركز الإثارة الجنسية في المخ فتتوقف الإشارات المرسلة إلى الأجهزة التي تضخ الدم في القضيب كي ينتصب إن ذلك يتراجع الدم سريعا عن القضيب فينتخي القضيب وينحني. أبن يكفى duk wanda irin wannan matsalar ya same shi wannan fuse na kwakwalwar ce kawai shedan zai dame jinta jinnu zai lalata ba za ta ko ya ga abin da zai sha'awa to ba zai tura saƙo zuwa ga wannan amudul fikri na gadon baya ya tura wannan jinin ba wani ma farko zai ji sha'awar ya ɗauka sai ya zo kusa da matar da zai kusance ta sai jinnu ya sake ya katse sakon jijiyar sai kawai yana ji gaman ya miƙe kawai sai ji gaman ya kwanta wato yana katse wannan cibiyar da take ba da sako a kwakwalwar shi ke da sai jini ta dawo mazauninta a gadar baya sai gaban ya kwanta shi yasa wani ana iya samu yana da sha'awa sai ya zo dan zai biya bukata sai ya rasa sha'awa to wannan matsalar ce wani lokaci kuma wahida yace za mu yi ka samu yana da mata biyu da ɗayar zai samu matsala amma da ɗayar fa ba zai samu matsala ba wani kawai jinnu ne zai yi ko aljani ma'ana aljani ne zai yi don ya jirma zargi ka saki ɗayar wacce ita matsalar baya faruwa ranar girki da za ta zarga ita ta yi kuna fahimta shi yasa ba ko da yaushe wai don kana da mata ɗayar ta yi wa ɗayar ba don wata ma da gangan za ta je ta yi wa kanta an yi anan da don a zargi kishiyar ta ita ta yi mata don a zargi ta rabdul mar'a wannan gabar da nake magana akwai wanda shekarun baya kai takwas goma a garin na masa irin wannan tsirin ya auri mace shi nan sai ta gidan ta lalata masa sha'aninsa ita din ma yadda abu ya faru bokan da ta je wajen shi ta yi masa kayin ya yi mata haka din da ya ƙi don yana da alaƙa da mijin to shi ya zai tona a da don da aka yi kama wata ɗaya sai bokan ya zai ce alan guru gashi gashi da ta taɓa zuwa na amma na fafare ta na ƙi amma tunanina tun da ban mata ba za ta yi ta na wani wuri sai da ah, yau ai ina da sati ka zama ina fama da wannan matsalar shawarwarin da wahid salam bale ya zo shi na bashi nan hanyar mirna muka je muka ɗebo ganye mai ne aka yi masa yadda wani da salam bali ya kawo muka nuna shi aka yi shi ke na sai a ranar ya zama namiji ke waya yake yi sai kai shi kai ma fa masha Allah komai ya dawo normal wannan ke a kun ji yadda ake sihirce namiji ko to yadda ake wa namiji ya ji sha'awarsa babu ɗin haka ma mace ana mata ita mace kaga ba yadda namiji gaban su zai kuzari ita kuma yadda ake mata ana yi wa mata irin wannan sihirin kala ina jin zai zama kala hudu ne ko biyar na farko rabdul man'i rabdul man'i idan an yi wa mace irin wannan sihirin a duk lokacin da miji zai neme ta sai ta hana kanta dole ta haɗe tsakanin cinyoyinta wahid abdulsalam bali ya ce har ma an yi wani a Indonesia, hakan ya faru da shi ko matar ko in suna hira da mijin normal amma in yazo zai neme ta ita ba a hayyacinta ba za ta hana kanta har take cewa mijin inna hadha kharijun an iradati wala ba a hayyacina na nake hana kaina har ma ta taba sa mijin ya ba ta irin ƙwayoyin da zai kashe jikinta فأشارت عليه زوجته بأن يعطيها حقنة مخدرة إنما يريد أن يأتيها don farko za ta ce ɗaure ta ya ɗaure kafar a nan kafar a nan kuma ya yi haka za ta je tsinkarwa don ka san ba hayyacin ta ba daga baya ta zo ta ce ba ta ƙwayoyin da zai sa ta bar shi to a haka yake samun biyan bukata amma kakashin kansa da ita ba ta ma san ana yi to wani ana cewa masa rabdul man'i sai na biyu ana ce masa rabdul taballud rabdul taballud shi aljani zai shiga kwakwalwar jikin kwakwalwar mace a wannan ofishin da yake lura da bangaren sha'awa sai ya zauna a wurin duk lokacin da ko da ta ga abin sha'awa madadin ya tura sako ita ma ta samu sha'awa sai ya katse to irin wannan matar abin da zai faru da ita ita ba za ta yi gardama kada mijinta ya neme ta ba za ta ba da kanta amma in ya neme ta fala ta shukuru bilasta ba daɗin da za ta yi wala ta jibu li zawjiha bal takunu amamahu muqaddaratan jaza kawai za ta kwanta mishi kamar gawa ya yadda ya so fala tufrizul hudan sa'il alladhi yuraqibu farjal mar'a fala tatimmu amaliyatul jinsiyya bi najah ba ta ji sha'awa ba ballantana ita ma gaban ta ya ɗau damshin da namiji zai ji daɗin kusantar sai dai mai ta a ta da ta infection ne a ta magani a ta magani akwai wanda infection ne akwai wanda gwajin a ta magani da ba ta da wannan ruwa tattare da ita wani ana tafi rabin taballut sai na uku Rabdu nazir shi Rabdu nazir shi kuma dan aiwa mace ita jini kawai za ta rike yi ga sun fi ɗaya a wajen mijinta bin ranar girkinta jini kawai zai ɓallo masa shi kawai jini ne zai rika zare wani jini da jini ya rika ɓallo har ma wa'id abdulsalam ba da yake cewa hatta ƙada dai ahadun rijal wa kana jundiyan filjesh ya ce akwai wani ɗalibi soja ne a can garin bali a ƙasar indonesia yake to idza nazala ijazatan ila ahli ya samu pass yazo wajen iyalinsa bi mujarrad wusulihi ila albayt yanzulu ala almar'ati damu yana shiga gida sai jini ya kallo matarsa da zai wata jinin ba zai tsaya ba yana tafiya ko sai jini ya tsaya wani ana cewa rabtul nazili sai na hudu rabtul insidaj shi ko wani tsoka ne zai fito a gaban mace ya toshe gaban nan yadda miji ba zai iya neman sa ba a wannan sanin bata da yake nuna akwai ɗaya amma bai kawo ba da wasu biyar da ya dace rabin tarwiyar shi rabin tarwiyar idan mutum yana da mace ko da shekarunta kaɗan da sha biyar ashirin talatin duk lokacin da zai neme ta sai kamar yana nema mai shekara hamsin sittin to mun ballo aiki ya ake magance wayannan matsalolin na sai na bar baka na kunto kura akwai hanyoyin da ake magance wayannan tsihirin ya kai hanyoyi guda takwas amma ba dole kawo gaba ɗaya ba ko shida zan kawo na farko akwai ayoyin rufiya da ake karantawa a kunnen wanda ake so a yi masa rufiya, duk malamin rufiya sun sun su sai a karanta a kunne mai idan jinnu ya bayyana a yi hira da shafin a tattauna yi ce ya shi kenan su zai dawo ta zai dawo su zai dawo don malam zai baka ka da yawa hanya na biyu in ka so ga wasu ayoyi da za ka karanta akwai aya ta tamanin da ɗaya da da tamanin biyu a suratu yunus za ka karanta su a ruwa an gani aya ta tamanin da ɗaya da da tamanin biyu, ƙala musa ma jefin bi da shehu inna Allah su yi inna Allah la yasu da amalar musulun wa yi kulla wa haka bi kalimati wa lokari al-mujrimu da kuma aya ta ɗari da sha bakwai. زوى دليل عشرين نبيه السورة الأعراف ووحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي الصحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بين أكو آية تفتن ترى سورة الطاحة إنما صنعوا كيد الصاهر ولا يبلغ الصاهر حيث أتى wannan ayar za a mamme ta mamme ta ta so ko uku uku uku uku uku ka karanta su a cikin ruwa wannan ruwan wanda yake fama da matsalar nan ya rika sha ya rika wanka wanka ɗin shi ne shafe jikinsa ya wanka a wuri mai tsarki na wasu kwanaki ya yi kwana uku ya warware masha Allah bakwai ne eh, ishirin da ne ya yi ta yin wanka da shi yana sha safe yamma safe yamma insha Allah ta'ala zai rabu wannan matsalar. Hanya na uku, wato hanyoyin da ake bayar bayan bayan kaɗauki ɗaya tara ya samu biyan bukata. Hanya na uku, tuhziru sab'a waraqati sidrin nabqin akhdar wa tadqaha dakkan jayyidan baina hajarain ka samu ganyen magarya kwaya bakwai kalir kofi ganyen magarya kwaya bakwai a itacen da ka tsinka ya yi amma an fi so a itacen nan ka tsinka ɗaya a wani itace ka tsinka biyu ka bambanta itacen domin ka bambanta duk ƙarfin sihiri zai murkushe shi nan bayanan da muke faɗa fa ba sai wani ba duk sihiri yana karya shi don rayuwar yanzu ba ka kula da wani ba ya kula da kai baka damu da shi ba ya damu da kai to in ka samu ganyen magarya kwaya bakwai sai ka shanya su su bushe kayau sai ka daka shi da dutse ka ga kallon dutse sai ka sa wani dutse a kai ka ko a ne ko a ne amma bushe zan ka nika shi ya yi laushi wasu suna iya samun gari magariya kawai sai sai to ai baka da tabbacin bakwai ne akwai sirri a bakwai ne wanda zan zo wani lokaci yi muku bayani me yasa don zan zo akwai abin nan ibn qayyim cikin abin nan ibn nabawi yayi bayanin dabino kwaya bakwai ujuwa wanda yake fama da ciwon zuciya an gane ko ciwon zuciya ba zuciya kan shi nake nufi ba ciwon zuciya to yana cin dabiran nan ujuwa zai warke ya yi babi kuma yace me yasa aka ce bakwai ya kawo sirri a cikin bakwai din nan sama da sirri talatin to ka in kaje ka samu ganyen magarya da kake kawai ai ba san kwaya bakwai ko kwaya nawa ba wannan kenan idan yadda ka su bakwai nan sai ya samu mazubi eh, kafulos roba ne roba boke ne abu buɗaɗɗe haka sai zuba ruwa sai zuba da gakken ganyen magariyar sai ya matso da bakinsa an gane sai ya riga kada ruwan yadda garin ganyen yake min yawa ko da hannunsa ko ya samu cokali ko ludayi yadda zai riga motsa ruwan yana yawo ya karanta ayatul kursi ya karanta kulhuwa da falaki da nasu ayatul kursi tsaya kulhuwa uku falaki uku nasu uku shi kenan sai adana ruwa. kullum ya rika sha safi da yamma ya rika wanka kar ya ƙara sabon ruwa a kan kuna fahimta ka ga wani ruwan addu'a sai ta ƙara ruwa to ai ba wai ka sa irin ma abubuwan masu jus nan da za ka riga ƙara ruwa ba iya ruwan ba a ƙara mishi ruwa sannan ba a dima shi da wuta muktasalin da ne yadda yake kawai kana so ya ɗimi sai na kaji a rana amma in ka dima shi kenan ya karye kuma jama'a in ka ƙara ruwa ko ya lalace sai da in ka so in ka gama ya kare ka hada wani sannan kuma ba a zubar da ruwan na inda babu tsarki shi yasa wajen wanka din ba ta ka shiga ban daki ruwan addu'a yana bin kwata ba in ka so kawai za ka yi ka shimfiɗa tsallaya ko wata kyalle sai ka rika shafe jikinka da kanka har ƙasa kamar mai da ruwan in ka gama sai ka shirya in ka zo kuma wani abu ne za ka samu mazubi ka zauna cikin kai wanka sai ka samu wuri wanda ba magudanar ruwa ba wuri mai tsafta sai ka zuba da ruwan shanye ba da yace in ka ɗau wannan hanyar to wallahi za ka warware in dai sihiri ne lafiyar ka zai dawo ya ce wa rubba ma fukkar rabbi min awwal ittisal mai wa ma kan farko ka warware kun ji hanya ta hudu kana iya matsowa dab da kunnen wanda yake fama da matsalar nan na rabu a kunnen su sai ka karanta wannan aya ta suratul furqan aya ta 23 sau 100 ko fiye da sau 100 sau 100 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء wannan yadda ake warware wannan matsalar rabu namiji haka mace ita ma wannan hanyar ake biyar warware hanya na biyar hafiz ibn hajar al abdalani ya faɗa cikin fathul bari sharhan bukhari da ya shekara 25 yana rubutawa yace abdurrazzaq ya ka cikin musannaf ta hanyar sha'abi cewa la baza bin al arabiyya babu laifi a warware sihiri ta hanyar da ake kira nashrat al arabiyya shi yadda ake kawai mutum ne zai fito inda akwai ganyayyaki da yawa ko bishiyoyi manyan bishiyoyi da yawa da shiga inda yake forestry sai ya samo bishiya ɗaya a damansa sai ya ɗebo ganyen da yake jiki ko ma wani irin ganye ne bishiyar da yake gefe a ya ɗebi ganyen sai ya haɗa ganyen da ya ɗiba a bishiyoyin gefen damansa da me da hagunsa sai ya shanya sai ya daka sai ya karanta aikin kursi da kulhuwa da falaki da nasu ya tofa ya yi wanka da shi shi a nan wanka ne kare bai ce sha ba don mai yiwa ya ɗebi ganyen da ba a sha ina ba ta gane kawai wanka zai yi to zai rabu da wannan matsalar don fatul ne. na shida zai iya samu akushi ya ɗebi ruwa a ruwan sai karanta aiki kursi da kulhuwa da falaki da nasu sai ya hada da kuma wani na'adoni allahumma rabban nasu azhabil ba'sa an anta shafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqman bismillah ya wallahu yashfika min kulli da'i yudhika wa min kulli nafsin aw an yahasina allahu Allah ya tofa ya karanta a'udhu bi kalimati la mat min sharri ma ya tofa بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في zai sha ya rika wanka da shi Allah zai warkar da shi daga dukkan nau'in sihiri wai na abubuwan da nake gaya mu yana maganin wannan matsalar ko kai da yaranka lokaci lokaci ka riga hada muku wannan kai amfani da shi don wani mugu ne sako gaba wani kuma ba mutum ba ne to aljani ne ba ka bi shi ba ko ni sauta ne na kan haɗa kai na wani abubuwan ya yi shi wannan ne a jama'a kun ji yadda ake magance wannan matsalar to amma akwai bambanci tsakanin wannan matsalar da na sihiri da kuma wanda ya shafi na lafiyar sariha eh, rashin lafiya ko ɗabi'a yadda ake bambanta su shi wani lokaci na sihiri mutum zai iya jin sha'awa sai dai in zai biya bukata sai ya bace mishi ko kuma yadda ya faɗa da yana da sha'awar sai daga baya ya ɓace mishi ko ba jin yayi ba akwai kuma wanda ake kira al'ajizul jinsi gazawa nan mutum akwai gazawa akwai rauni ku fahimta bayan arrafu akwai al'ajizul jinsi gazawa na sha'awa na biyu kuma na uku kuma ba'aful jinsi rauni na sha'awa to bambancin su yace rauni na sha'awa yana da sha'awar sai dai yana da nisa ya kusanci iyalinsa zai iya wata ɗaya biyu uku kafin ya sake samu ƙarfi fir'auna ana da dha'ful jinsi rauni akwai al'ajizul jinsi shi kwata kwata sai shekara da shekaru ba shi da sha'awa ga wannan to shi wannan na wanda muka yi bayani in sirri ne shi sa idan kana fama da wannan wayannan hanyoyi da muka faɗa na sirrin bi. in ka ga baka nasara ba to zai iya yiwa naka ba sirri ba ne ko sai ya zanto ko ajizul jinsi ko za'aful jinsi sai malam to in al'ajizul jinsi ne alaji inda ba? ka je likitoci za su maka magani amma sai a wanda la'a ce in istafa in za su iya ku in likitocin ba za su iya ba malam sai ya ce don wannan ba lacca muke ba jama'a za mu cinye lokacin tafsirin a gurguje ga abubuwan da zai hada in ba sihiri ba ne zai samu lafiya na farko tuhudiru kilo asal nahlin asali nahlin naqai wa mi'atay gram yani mi'atay gram yaza malikati na albaladi wato za ka samu zuma mai kyau pure zuwa zuma kilo daya ka je wajen asalin masu magunguna ka ci a bada rizawa malikatin nahal ko tuwon shi na zuma sakin tutuwan shi an fi so za ta samu zuma kilo ɗaya da za malikatin na baladi karatun sai ka zo ka natsu ka saurara a ɗaki to idan ka samu wannan eh, idan ka samu wannan barakallahu fikum idan ka samu wannan eh, idan ka samu wannan asalin riza asali riza wannan riza na na malikatin nahal akwai niza'ul jabali wanda kudan zuman ta yi wannan sake toto din a kan dutse to wanda ya fi zarfi domin dama zuma allah ya ba wuraren da zai saƙen sa wa ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن jibali سوى wa يعرشون ألا shajari sai الزمع ساقوتي ya'rishu Allah ya wa zuma ta yi ko in ba dutse bishiya in babu sai danga ko abu da ke shimfidawa to shi yasa yawancin zuma a duniya akan dutse take yi a yawa daga shi sai bishiya daga shi sai ya arfi to wannan da sai akan dutse shi aka fi so shi ya fi kima shi ya fi warwarewa an fi samun sa a wasu yankuna na yaman da saudiya ko aice sai ka yi ko masu kawo abinan babu algu sai ka yi mai biye masa a muhimmanci sai za'ul misri shi yake bin wannan a sakakalas sai ghiza'u turki sai bin sa a tarkilan sai ghiza'ul mustawrid wa huwa aqalluha mu dawo ya sami kilo ɗaya na zuma da gram ɗari biyu na malikatun na baladi sai ya karanta fatiha a kai da alam na shira da kulwa da falaki da nasu sai ya rika ci wannan tuwon sau uku cokali sai ya tsinka ya sha da safe ana rik inda safen kafin ya karya eh, eh, afon ah, ba wai sau uku ba sau biyu da safen kafin ya karya tokali uku karamin tokali da yamma kafin ya ci abincin dare sai su tokali uku zai wata ɗaya ko wata biyu to ko da rashin sha'awarsa rashin mazafutarsa ɗabi'a ce jinya ce zai warke sarai in na sihiri na gaya mu in kuma na wannan matsala ta ɗabi'a da jinya na gaya mu wannan mun cinye minti arba'in da hudu wajen cika alkawarin da muka yi jiya wanda na sani ba mai shi kaɗai ba da yawa za mu samu fa'idoji a nan aran mu kai tsaye sai mu shiga cikin tafsirin da ikon Allah ah, ubangiji ta'ala yake cewa qalu in yasrik فقد سرق أخ له من قبل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل نعم فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون نعم. قالوا يا قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون جزاك الله جنة وحريرا آه akwai takarda nuna mubarak hussein wannan na gaba na kai tsaye wanda yake kula da kyamara allah yi wa kakarsa ta mace rasuwa a wannan dare muna roƙon allah ya zafarta mata ya ce mata ya cece ta albarkacin wannan wata mai albarka na wata rukuma kalu in yasrik faqad saraka aqul lahu min qabl suka ce idan ya yayi sata to ai dakin su ne dan uwansa ma ya taba sata jiya mu yi bayani satar da suke tuhumar yusuf ya yi a da duk da ba san yusuf din ne a su ba mun kawo maganganu cikin maganganu bakwai da malamai suka faɗa wasu suka ce yusuf yana satan abinci a kan kaɓakin baban shi wajen cin abincin baban shi da fafin abinci sai ya ɗauka ya rika kaiwaye da suke cikin yunwa a wasu shekaru lokacin yana ƙarami an yunwa sai ta saraka shi a wannan magana a kwada mai ibn abbas kuma shi yana yi ba wai don sata ba ne sai don wata tarbiyya da ya ga baban ya saba yi shi ma ya ga ya dace mai ya rika yi don yanzu ko sallah kake yi a ɗaki sai yaron kai fara gwadawa ko min tsantsan tsantsan na biyu suka ce kakansa na ɓangaren uwa yana bautan gunki ya taba sace gunki ya je jeji ya farfasa to sai suka ce shi ma ya yi sata sai na uku a wani mai roƙo mai bara ya zo neman abinci wata rana yusuf ya ɗau abinci a ɓoye na sadaka ya bashi amma mai ya bashin kamar mujahid ya ce kwai guda ɗaya ɗauka ya bayar ka'ab ya ce kuma karamar akuya ya ɗauka ya bayar sufiyan ibn uyena ya ce kaza ya ɗauka ya bayar wanda ba za mu karɓi akuya ba don yana da ƙanƙantar da ba zai ya kama akuya ya bayar ba dan an ji an jefa shi jama'a ƙarami ne shi me ya nuna ƙaramin kalmar yalta kirku za su tsince shi kuma na biyu bai yi mukawama ba ba a yi dambe da shi kafin a sa shi ba da an yi dambe da ayar ya faɗa to tun da ba a yi dambe ba aka sa shi salim alim to yaro ne tsare wasu kuma suka ce yusuf ne akwai lokacin da suke cin abinci da yan uwansa yana karami sai ya ga wani kashi da nama haka ina ba ta an gane to kashi da naman nan ba a gaban yake da sai ya ɗauka sai dan boye shi karkashi wani gaya gaya to gaya da suna so shari da suka sai yayi saka wannan maganar Idris al-Audi shine magana Aqiya al-Audi akwai magana Hassan al-Basri kawai ma ƙarya ne babu wani sata, babu wani abin da ya saba faruwa kawai sai cafki faɗi ne ibn abi abla shi kuma ya ce qalu in yasrif faqad surrika aqul lahu min qabl to ba matsala in yayi sata ai an taba sata dan uwansa akwai kuma maganar in ban manta ba maganar ibn abi najih daga mujahid ibn jabr cewa gwaggwan yusuf yar babansa yar babansa ko kanwar babansa gwaggo ita ce yar babansa don a cikin 'ya'yan annabi ishaq don yaqub da ishaq ne ya'yan ishaq fesbon na da ta mace ce to lokacin da kaninta yaqub ya samu ɗa yusuf sai ta yake mutuwar son ɗan a ba da yusuf sai ba bai ta aini ba na iya rabuwa da shi ba zan baki shi ba a bar mata shi sai ta taba roƙon alfarma yusuf ya zai masa wasu kwanaki ko ɗaya ko biyu ko wani abu makamancin haka da yin kwanakin ranar da suka yi alkawari za su dawo da yusuf sai ta ɗau wani abu cikin kayayyakinta sai ta jefa a cikin akwatin yusuf sai da ta dawo da shi gida sai wace gari ta zo ce ni fa an sace mun abuna ashe dabara ta yi wanda yanzu yusuf ya yi irin <laughs> kun gane sai a yakubu ya ce babu abin da ɗana ya ɗauka ɗana baya samu da aka bude kayan shi Ya ga wannan abu. ya ce to shi ke na zan bawa ne man wujuda fi rahalihi sai dai wannan abin ne in na kalle shi ai lokacin bai balaga ba shin ana yanke hukunci akan wanda bai balaga ba to me yawa shari'ar su akwai haka shi kenan sai aka dauki sai aka ba ta yin ya zama ba ita kuwa ita ta yi haɗe-haɗen don ta zauna da shi sai da mutuwa ya zo sai ta yi bayani ta ce to tuna yanzu mutuwa ya zo a mai da shi wajen barkan ikon Allah shi ya sa ake son ka guji wani abu sai ka yi wani abu sai ya tari ya zai maimaita kansa yanzu ba ita ta yi ba ta yi wa yusuf to yau ko yusuf ya yi wa waye wani shi yasa wani abu ba a son ka yi wa wani ayi don zai zai yi wa wani akwai wani malami sunan ya farta mu kafin sa wannan yana kai na cikin sanar da mamar da ta ɗau cikinsa min da haka ya kowa da mamarsa ta ɗau cikinsa cikin ya kai aifuwa sai ta mutu sai cikin yana ta mutu sai aka a yi siyasa a cire ta. sai wani malami a garin ya ce kar a yi bai halatta ba sai ɗaya malami sai ya halatta a yi siyasa sai aka yi aka cire jaririn kuma da ya girma ba tare da an gaya masa an ba shi labari ba sai ya zanto ya fi bin fatawar malamin da a ai tiyata a cire shi malamin nan da yace kar ai tiyata da sai ya tsare fato shi sa yaron ka da yana karami ka daina gasa masa aya a hannu da shi da mamarsa sai ka ce ba shi da wayo duk abin da kai na rahama zai tashi da shi ba jana na yanku bayan hakimin faru don mai da hankali a قالوا إن يسرق فقد سرق أخو له من قبل أي إن يفاتا أن وانسى يا تبصار annabi yusuf magana nan bai masa daɗi ba jiya na gaya mu cikin maganganu uku da ya ƙata masa rai ko fa asarra ha yusuf fi sai yusuf ya mayar da martani amma mayar da martanin a zuciyarsa yayi me yace antum sharru makanan a zuciyarsa ku ne mafi sharrin matsayi kuma Allah ya bi kowa sanin bai ma su kuma an ɗauke siffanta kenan duka biyun nan a sirrance yayin da wasu malaman tafsiri ko suka ce a'a abin da ya sirranta a ransa an tun sharrun makanin amma wallahu alam ma tasfun da murya ya faɗa jama'a akwai darasin da ya dace mu ɗauka a nan fala tufakkir fi aqwa radd bal fakir fi ahsani rad kar ka yi tunanin wajen mayar da martani kakkausa ka yi tunani wajen mayar da martani da abin da ya fi kyau idan mutum ya cutar da kai ya zage ka karama da abin da yake alkhairi irfa billati hiya ahsan yanzu ka duba yusuf lokacin ga abubuwan da suka yi masa ga cutarwa da suka yi masa yanzu ga sharrin da suka yi masa da wani da ba zana minista ba sai ce to a yau zan ci uban amma bai yi wannan ba shi sa sani cikin tafsirinsa da ya rubuta na harshen hausa ya ce wannan ya nuna ya dace wa sarki ko shugaba in an baka shugabanci karka ce za ka bata lokaci wajen fada da masu adawa da kai ka daure wannan ka kulle wannan ka kai wancan kara ka ci zarafin wannan shi kenan wannan bari da gangama bari a bisu da titi layinsa a rusa gidan shi kar ka yi tunanin ɗaukan fansa zai hana ka aiki a wannan bari ka yi tunanin kai shi lungu tun da ya yi adawa da kai kar ka yi tunanin wannan domin shugabanci da Allah ya baka abu ne babba duk yadda aka yi da shi ya dawo sai kawai ka kau da kai ka kyautata mishi shi wani aka ba su farauta sai yan uwansa da jini suka fara adawa da shi kullum zagi kuma yana kyautata musu siran nan sarki ya kira su ya ce wa duk kyautata da nake muku duk inda wajen kuna zagi ne sun zai to dole mu gage ka mana ai sai ka yi haƙuri tun da an ka sarauta sai ka yi haƙuri mu ta zagin ka ba daɗi asada ne ba daɗi in ka ga yaya shi ke nan ka sauka ka ba mu ka je sai ka zagi mu yarda shi a in haka ya huce ga ba za ba da mulkin shi ba su da mulkin ko ba sai ya ya rayuwa li fitna na kusa da kai ne zai cutar da kai yusuf a ne jefa shi ne ya kai ko ba wai an ce sunna ne ta cutar da na kusa da kai ba ka sada mugun ciwo wannan kenan to shi yasa kar ka yi ƙoƙarin mayar da kakkausar rabi ku dubi annabi yusuf ba sun ce shi ya yi sata ba amma da ya ga raddinsa kakkausa ne a zuciyarsa ya gama san raha yusuf bin asu sai a zuciyarsa bai furta ba zai taimaka maka gane haka dubi annabi ibrahim da babansa babansa yana bautan gunki dubi irin wazin da yake wa baban kalma kaɗan ya babana ya babana da wani ne sai ce wa babansa kai kafiri ne kuma ɗan mutane. ne sai sai ya abati ya babana inni haku ni ina tsoron an yi masa da kada ya dan taba ka a za mu min rahama bai sai ina tsoron kar ka zama dan wuta ba kar azaba ya dan taba ka duk da baban kafiri ne ba ta usulobin wannan kada ya dan taba ka amma wani sai sai a ah, baba ba kana ba fati ba na raja na khalidin dan kwana na ka samu irin wannan karfa karfa wa'azi ina ta samu wannan karfa ba mu ba bautan gunki a ce ya bawa yana tsoron kada azaba ya dan filato ya dan taba ka sana mata kuna da shaitan wani amma da baban ya ce a ragibin an ta an ali ya ibrahim ya dau dutse na illan da dai la arjum zan jefe ka to ya kamata a ji babban rabbi ko ita ka ga matsalar lakun qulubun la tabqawuna biha a a sai salamun alayka sa astaghfirullah shi yayin da mutum ya tuna bakar magana bakar magana ya kuntuma maka kai ko ka tuna magana mai sanyi mai laushi mai taushi sai ka bai masa wal kalmatu tayyiba sadaka to shine kenan fa asarraha yusuf fi nafsihi wala yubdiha lahu qala antum sharrun makana wallahu a'lamu Allah ya bi kowa sanin bai ma an tambayi imamu shafi'i yaya ake gane mutanen kirki lokacin fitina sai ce da sihamal adu ka bi kibiyar makiya wa suke harba wa suke zaga in ka bi wannan kibiyar makiyan fa iya tursu duka laifin, ita za ta shirya da kai zuwa ga mutanen kirki yusuf fi nafsihi wa ولم يبدها halahu قال antum شر makana. wallahu a'lamu bima tasifun anan zamu tsaya insha Allah ragowar ayar da muka karasa insha Allah gobe zamu nausa cikin qalu ya ibn aziz muna da baki guda biyu da suka kawo mana ziyara ɗayan bako ne ɗayan bakon bako ne muna tare da mejo abakar sadiq abakar yakub ko yakub abakar yanzu zai sai ta kayan sa ɗaya daga jihar bauchi dan ah, ke dan gombe ne a gida dan bauchi ne kuma a asali eh, kusan bawon allah nan mun dade da shi mun shekaru da yawa kuma dan biyu ne tunda ya yi aure a biyu kuma aure a biyu ma a cikin gari unguwar sarki ne kaga dan tsakiyar biyu ne kenan jama'a abokinmu ne wanda mun dade sama da shekara goma sai yana lutar alkanar yana nan ya zo ya tafi ya tafi amma bai manta ba kullum yana kawo mana ziyara in ya shigo yanzu yana mazumi ya jumci imam bismillah eh, imam zai faɗa mana kalma ɗaya biyu muna masala lebar abin daga nan saifin daula wal balad a ah, saifin daula wal baitu wal balad ta zama ta sau muna hada masa karamin eh, zo mai babban gida shi ko sai mana bayani insha Allah Allah saka da alkhairi bismillah

wannan shi albarka ya ba mu sabo a tafiye kuma mai ɗimbin albarka imam sai ku daula bisimila eh su yarda zama <laughs> لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم وعليكم السلام bayan sallama irin ta addinin musulunci muna sake godiya wa ubangiji allah madaukakin sarki da ya shirye da mu ya samu ka zaman mai arzikin samu da wannan wata ne albarka wata ramadana kuma ya sa muna da cikin bayayyun da Allah ya tabbatar a kansu kamar sai da minku mai shara falashin ubangiji Allah tabbatar da dukkan alkarin da ke cikin wannan wata ya samu da ke da baki da muna addu'a wa kasar Najeriya kasar mu Borno da kasar biyu da shugabannin na kwarai masu tausayin al'umma baki, da Allah mu Da mana kyakkyawan taimako da agajin ba, muna addu'a wa shi malam abbakar mustapha dangane da jajircewa da kafuwa da yake wajen ba da ilimi a wajen wannan karantarwa ubangiji allah lokacin sarki ya saka mai da alkhairi iyayenmu da malumanmu da baki daya da yan uwa da ilimi ubangiji allah mun kawo ziyara ne irin yadda aka saba dai zuwa ziyara wannan duk dama sun je wani yana zuwa tafsirin amma muna koya a baya can to yau yau zai zama to dole zai na ji baki tun da muna tare da ɗan uwa kuma abokin karatu wanda yadda malam ya faɗa ɗin sun ina jin tun kafin ya kai shekara in na ce shekara sha biyu ma dai kamar yaro na ɗan nake ko gaskiya kai shekara goma muna wannan yawa ya kai shekara sha biyu don ko karatu suka ƙauyuka duka tare da shi muke fita don ma da yanzu yake tambaya ƙauye kaza kaza har yanzu ana zuwa karatu na ce ana zuwa insha Allah da ga addinin musulunci ya haɗa mu akan irin wannan tafiya kuma muna roƙon Allah ya karɓi rayukan mu abin da nake an karar da mu ne kwanaki suna tafiya lokaci yana karewa a yaushe muka fara tunanin za a fara azumi gashi an fara yau fa an riga rigaya an haura sai gangarowa kawai kamar bene ne duk lokacin da ka gama step na karshe ba ka shiga cikin ɗaki ba kaga babu wani hawa sai dai sauka to yanzu mun a yau muna haka ne daga gobe inna insha Allah ranar lahadi an fara gangarwa. to kaga idan ba a hau da kai ba to kaga ne ti ko to amma shi wata ramadana ba haka yake ba ƙarshensa yakan fi yakan fi sa alkhairi shi in aka ce daren yau sai ka daren gobe ya fi shi daren jibi ya fi shi in ka zo ka gama goma farko sai ga goma da za a shiga alkhairi na karuwa ne in aka zo goman karshe sai ga alkhairin da ake samu a ciki kuma ya fi na farko to Allah yana son mu da alkhairi ne yana ce tun da a goma farko kun yi sakaci har an zo tsakiya kun yi wannan to ku yi kokari ku ribaci karshen don kada ku yi asarin shi gaba ki daya yasa Allah madaukakin sarki yake an karar da mu yake karanto mana falala da alkhairin da ake samu a cikin waɗannan kwanaki ubangiji Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da lokaci saboda muhimmancin sa yake wal asr innal insana lafi khusr Allah ce ina rantsuwa da lokaci sai zaɓi lokacin da yake kowanne karanci shine da asar duk abin da baka gama da safe zuwa azahar ba baka fara ka iya gama shi daga safe zuwa la'asar ba to in ka fara daga la'asar to magariba zai rike ka ba gama ba shi yasa a yi za ka ɗauki leburori kaga misali ka ɗauki za a yi maka gini sai kawai suka fito karfe ɗaya za ka sai a aikin na a yi haƙuri sai gobe ko saboda za ka ce lokaci ya tafi to wanda allah asar ya riske ki bai gama ba kaga ya zai yi asarar lokacin yau shi yasa allah rantse da lokacin da asar saboda karancin da kowa na cikin asara ita illa allazina amanu wa amilu salihat sai ka hada abubuwa guda hudu in kana son ka zama turbi cikin waɗanda ba a faru ba biyu naka biyu na al'umma illa allazina amanu wa amilus salihat imani da kyakkyawan aiki Allah ce wannan kai ta shafa me al'umma me jama'a me mutane suka amfana da kai wa tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr wasiya da gaskiya kuma wasiya da hakuri yasa a rayuwa duk wanda al'umma ba sa karuwa da shi yana cikin asara da Ya sa yanzu misali za ka iya karanta ƙur'ani daga bakar zuwa Nazi aƙalla sau goma a ramadana wani malami kuma ya karantar da ɗalibai daga amma zuwa Nazi? wallahi ya ka lada a wajen allah saboda shi riban da ya riba su ne wasu ne suka ribata kai kuma kai ka yi wa riba shi sa manzo Allah ke cewa da in wani ingantaccen hadisi manzo Allah ke cewa in raka dan uwa ko in biya wa dan uwa na bukata na wani yini daya ya fi itikafi na wata daya a masallacin sa saboda mai itikafi ya shafe shi ne wancan fa ya shafe wani ne ya sa Allah ce duk abin da zaka yi ne kai kokari kai abin da zaka ribata innal ladina amanu wa amilus salihat sanadi naka waye kuma ka tsira da shi ka kara mai alkhairi kuma wa tawassau bil hajj wa da bil sabr dan karin lokaci ba za mu tsawaita ba ni ma ina mai muku fatan alkhairi a irin waɗannan fuskoki masu haske fuskoki masu albarka haɗa hada mu gaba ɗaya a jannatin fuskoki haka ubangiji tabbatar da gidan mu kan gaskiya ba mu ikon sauraron karatun nan da kuma ba mu ikon aiki shi malam ya karantarwa Allah ta kafin da alkhairi shi abu mahir mai don baki ubangiji ya sa a mizani cewa gabanin wannan tafiya na a alkitabu wa sunna a wadda mala bakar manga zuwa kasa zuwa ga alhaji ali da kwamiti da zuwa ga yan agaji na namu na hisba da yan agaji gaba daya ina roƙon allah maɗaukakin tafiya ya karɓi gwiwar su gaba ki dai tabbatar da mutum kairansa ba za mu mance da sheikh ibrahim bomari wanda yake ɗaya daga cikin masu karanta da tafsira wani muna roƙon Allah kai tausaye kabarinsa ubangiji ya ba mu guzurin da shi ubangiji ya zauna da kasar mu lafiya da masarautar mu za mu manje da mai martaba sarkin biyu ba muna addu'a Allah ya kan shi da a wanda ya rabu da Allah kai ya tsaye ba wanda ke kai yanzu kuma Allah ba shi kun gudanar da shugabancin da cikin adalci اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله Allah da wani abu Allah